Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya Muhammad Kyari wanda ya samar da wata fasahar gini a maiduguri da yanzu haka mutane da dama ke amfana da shi kamar yadda kuka ji a wancan shirin ita dai wannan fasaha kan ba da damar yin gini ba tare da amfani da rodi ko karafan da ke karfafa gini ba kana kuma bai cin siminti sosai kamar yadda sauran gine-ginen zamani ke yi ga dai ci gaban tattaunawar wakilin bilyamin yusuf da injiniya muhammad kyari da suke sun san da wannan mutane suna za suna saya ko kuma yaya alhamdulillah akwai mutanen da muke tunani suke da irin idea mu irin shawarar mu ko tunanin mu ya zo daya sukan patronizing kuma alhamdulillahi gwamnati ma tana iya gurgudanta tana tallafa mana wajen yin abubuwan don in kai magana wata za a ce a ja gwada kaza balle sabon gwamnati mu na gwamna mai ci yanzu professor gana umar zulum ya bude wani ministry na science and technology muna tunanin za mu ba da wannan idea ga yadda fa za samu saukin gini ga yadda muka yi ga yadda muka yi a private sector so muna tunanin gwamnatin su ma su tallafa mana su ga ko su gada mu su gani a wannan harkan a tafiyar mu na mutane suna patronizing tun yanzu haka ina da shago wanda na shi yanzu a firistam za mu yi completing nashi shago 28 yanzu haka da wannan blog muna da 24 a sama hudu a kasa mun yi amfani da wannan blog din duk wanda ya zo ya gani sai dai ya yaba amma yanzu kana kace gwamnati ta fara duba kamar kana nufin gine-gine da gwamnati take su makarantu da wayannan za su zai a yi aikin da su na gwamnati take yi za ta iya yi ina da research da muka yi kuma ina da fotuna a ko da na gani a kotono da aka yi shi kusan hotel ne kusan hawa shida duk da wannan blocks ne suka yi kuma ina tunanin su blocks ma ba su kai karfin ba kuma technology da aka yi amfanin mu tunani mun kara namu wanda ya fi nasu ma don kowane blog da kai ga tsakanin su akwai bim da yana rike da rod biyar biyar wannan bim da ka gane so wannan na na gani na je na yi case study kwanan baya wanda hawa shida ne blog ne aka shimfiɗa shi ba bim blog ne aka shimfiɗa aka shimfiɗa katako aka zuba ba rodi sun yi hawa ɗaya biyu uku har hawa shida so ina tunanin namu da bim nan ya fi da na nuna musu ma suka ce namu zai fi kuɗi amma ya fi nasu kwari so kuma sai na zo na gwada a nan cikin jihar maiduguri a cikin tsakiyar kasuwa wanda na yi yanzu haka insha Allah za mu yi kwamishin wannan project din ku je ku gano ma idon ku so da yawa sai ga mutane sun yi gini da wani su irin blog abin yana zuwa kamar hawa ɗaya biyu amma kai ba ga gaba wani zai ce wannan ba daura rudi ba ba sa siminti mai kyau ba kuma a yi hawa ɗaya biyu mutane zona kana gaba wannan fargaban kaga ilimi kullum karuwa yake kuma yawan research da ake yanzu ana tunanin za ka hau yanzu to kasashen turon ayu ayi su ma ba dakin suke ba akwai fulo da suke yi wanda shi bai kai nauyin blok ba kuma ana amfani da shi wannan wani kamar soso ne irin na bayan kwalin tv da ake kawo wannan farin nan da shi ma ana fulo da shi ana wall bai fadi ba to wannan research da muka yi din muna tunani wannan research namu ya nuna mana cewa 100% wannan gini ya fi abuna gini mai dakin wanda yana da rodi ma in bai samu aiki mai kyau ba na ga makana da kaya aiki na ga mashina inji injinan buga wannan bulo din su kai guda nawa ne muna nan a nan muna da su guda takwas a nan takwas a kama ina ka samu wani kaya aiki da ina da mashina na guda biyu uku wanda ni nake amfani da su wayannan guda takwas a cikin biyar nan na gwamnati ne mu muke musu sabis mu muka ba da idea ma gwamnatin baya ga yadda za yi a samu saukin gini kuma da shi muka gwada gida dangote housing estate gida 200 alhamdulillah mun yi iya gwargwadon mu. an ci moriyarsa mun zo mun yi gida makarantar marayu na north east children's trust fund yana karkashin mai girma abuna vice president yemi osibanjo foundation nashi a nan tashan kano sun zo sun yi amfani da ilimin mu mun yi musu aiki mun yi aiki da su cikin watanni shida bakwai muka yi musu abinda su da kansu ba su yi samani za a yi musu a maiduguri ba don sun zo da bajet nasu da za su yi projen na ya kai 1.1 abu biliyan but lokacin da muka yi musu aikin kusan direct labor ne sun zo sun zo sun yi report suka ruta report nasu a the end of the year an ce sun kashe kimanin naira miliyan 770 while kuma sun riga sun ci karfin aikin cikin kashe 100 sun samu sun kashe 90 to ana tunani har recommendation suka ba mu cewa magana da muka yi lalle gaskiya ne akwai sauki a bisa abin da muka ba su shawara to kuma yanzu a garin nan kai kadai ne kake irin wannan ko kuma koyo ba zan ce ni kadai ba don akwai abokanan da muka tashi tare duk da in za mu yabo sai na kira su daya da biyu mun zo mun yi canja shawara mu zauna mun yi shawara ya za mu yi wannan wannan in kana da wani idea ka sai ka kawo ni ga abin da na gani so a hakan sai ka gani sai mu kai shi ga nasara wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris To Bilyamin Yusuf ya buƙaci ganin wasu daga cikin aikace-aikacen da injiniya Muhammad Kyari ya yi, kuma ga irin bayanin da ya masa bayan ya kai shi wani gini. yanzu mun shigo ɗaya daga cikin shagon da shi da aka gina da wannan bulo ɗin kamar shaguna guda nawa ne aka yi nan nan muna da shago 34 ne kuma da duk da wannan bulodo aka yi duk da wannan bulodo ne nan wajen ina ga laka ne gona ne gonan shinkafa da muka zo aka nuna mana cewa nan za a iya yin wannan ayyukan da wannan suna ko muka ce insha Allah za yi kuma cikin watanni uku muka gama musu wannan aikin amma wannan kamar na gwamnati ne ko na wani na gwamnati ne an yi wa mutane 'yan kasuwan doya za su dawo nan suna kan bakin titi to ina tunanin yau mun gama aikin nan ma kusan yau wata ya fi wata takwas ba su dawo ba kaga yanzu da muka shiga ai ba plasta kuka gani ba so wannan buhun ka simintin ka buhu daya zai gama ma cikin nan gaba daya wannan dressing nan da ka gani in ka tura in za ka yi plasta kowane bango daya za ka yi amfani da siminti buhu daya da rabi to in ka yi tunani ko ban kai manajin kana da siminti buhu hudu a shago kuma wannan buhu daya ne za ka yi wannan dressing kai bentin ka to bayan injiniya kyari Bilyaminu ya kuma ji ta bakin wasu mutane da ke cin gajiyar wannan shiri, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. suna na fantamin mohammed kada aiki a wannan kamfani ina kan aiki a kamfani fani na jima na kai kusan shekara goma kuma alhamdulillah na amfana da kamfanin nan na rufa kai na asiri na rufa iyaye na asiri da sauran wasu abokan na kusa da ni amma abubuwan da na zo na gani am wani irin blog to ba to ba gani ba kamar kai ka taba gani ne ko kuma da magana aiki shi a nan ne muka fara aiki da shi kuma shi mai gidan mu wannan shine ya fara yi wannan kuma Allah da yukon shi ni da shi wannan mun jima mun kai kusan shekara goma sha tun dama muna tare a masana na ya chợ đầu ya kai goma shekara goma sha to mun fara zuwa yanzu nan da ban taba gani a wani guri bayan ba nan ba sunana baba sanda shitima ne mai yana aiki a kamfanin fari nigeria limited na kai kamar akalla shekara hudu haka haka to amma tun da kake ka taba ga irin wayannan abubuwan da shi wannan wannan bazira da ya fito su wani blog ban taba gani ko yana ba sai anan sai nan fani din alhamdulillah muna cewa ban cewa haka yin sunana abubakar usman garba kuma ni ma'aikaci ne a karkashin fani nigeria limited mm. muna buga bulo ko da wani lokaci duk lokacin da wani aiki ya taso ko wani wani abu da da ya lakanci aiki a wannan wajen ana neman mu zo mu kuma alhamdulillah muna kan taimaka kan mu duk da mu ba mu da mata ko wani wanda za mu rike muna rufe a mu asiri wanda wani bukata ya tashi na uzuri a mu ba za mu je mu samu iyayen mu ba ko kuma mu tambayi wani abokan da wannan muna samu muna rufe a mu asiri ta wannan aikin da muke yi kana makaranta ne eh ina makaranta ni dalibi ne a University of Maiduguri eh ina tashi kamar weekend sai yanzu na ranar da ban da da lectures ko wani abu sai yanzu yi aiki na nan kuma yanzu haka ina neman kamar shekara hudu haka ina aiki da wannan kamfani amma tun da kake ka taba ga irin wannan fasaha da wannan shi wa Allah ya tunda nake gaskiya ban taba ganin wasu abubuwa ba wanda na zo na samu da wanda kuma ina na aka fitar su ban taba ganin shi ba sai a wannan wajen kuma har yanzu ma muna kara ganin wasu abubuwan da ake kara cire su na zamani da kuma wannan suna kan zuwa har yanzu ina da burin nema har ga Allah na tashi mu fara kirkiran wasu abubuwa wanda ba sai na dogara da gwamnati yadda na gani sana'a hannu yana taimakawa jama'a wanda har zaka rike mutane da ba su da yara ko kuma masu mata da yara karkashin ka to gaskiya ne ma yana da bukata in har Allah bani iko mu fara irin wannan taimako ma jama'a tunda wannan taimako ne ga jama'a masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri a madadin injiniya muhammad kyari da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu Bilyamin Yusuf da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.